sabuwar wayar kamfanin apple ta iphone x ita ce wayar da mutane suka fi dokin ganin sun mallaka tun farkon wayar iphone da aka fara kirkira ranar juma'an nan mai zuwa za a fara sayar da wayar a shaguna sai dai kuma ba kamar sauran wayoyin iphone ba iphone za ta yi matukar wahalar mallaka farashin wayar zai fara daga dala 999 wadda ta zamto iphone mafi tsada da aka taɓa yi wayar dai na ɗauke da kayayyakin fasaha na zamani ganin yadda mutane suka fara robin ganin sun mallaki wannan waya ya sa masu bashin baki ke hasashen ba za a iya cimma burin samar da wayoyin iphone x ga duk mutanen da suka yi oda ba har sai an shiga sabuwar shekara ranar juma'a ta gabata ne apple ya buɗe hanyar da mutane za su iya sayan waya tun kafin lokacin fitar waya ya ƙara su a shafin yanar gizo sai gashi shafin na kiyasin zai ɗauki har zuwa makonni shida kafin mutane su fara samun wayoyin da suka saya a wata sanarwa da apple ya fitar ta shawarci mutane da su je shagunan apple da wuri domin shagunan za su fara buɗewa da misalin karfe 8 na safe